ya raba tuta zuwa kaso uku wanda aka ba Mus'ab bin Umair al-Abdari tutal muhajirun sannan kuma al-Aus daga cikin Ansar tutar su aka ba Usaid bin Hudayr sannan kuma Khazraj daga cikin Ansar tutar su aka ba Hubab bin Munzir to mun yi bayani cewa adadin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fitar da su mutum dubu ne kuma akwai mutum hamsin da suke akan doki kamar da ibnu qayyim ya bayani a cikin zadul ma'ad ibnu hajar ya ce a'a babu ko mutum ɗaya akan doki kamar yadda Musa bin Uqba ya faɗa a cikin wato littafinsa kamar yadda shi kuma ya bayani a cikin Fatahul Bari mun yi bayani cewa bayan tafiya ta yi nisa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa an fitar da wasu matasa waɗanda ƙarfinsu da shekarunsu ba su kai yaki ba an mayar da su baya waɗannan matasa sun haɗa da Abdullahi bin Umar da Usamatu bin Zaid da Usaid bin Tuhair da Zaidu bin Sabit da Zaidu bin Arqam da kuma Arabatu bin Aus da amru bin Hazmin da Abu Sa'id al-Khudri da Zaidu bin Haritha al-Ansari da Sa'ad bin Habba da Rafi bin Khadij da Samurat bin Jundib waɗannan su ne wasu daga cikin matasa waɗanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sa aka mai da su saboda shekarunsu da ƙarfinsu a lokacin bai kai wato a basu a filin daga ba mun yi bayani cewa Abdullahi bin Ubay bin Salul ya janye mutum ɗari uku daga cikin runduna ta mutum dubu wanda suka dawo ɗari bakwai. To mun yi bayani kuma cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan an isa wannan filin daga ya ware mutum hamsin gwanayen harbi karkashin jagorancin Abdullahi bin Jubair bin Nu'man al-Ansari al-Ausi al-Badari ya ce jagoranci mutum hamsin su hau kan wani dutse da ake kiransa Jabalur Rumati yanzu. Suka hau kan dutsen kuma ya sa su yi gadi wa musulmi ta baya kada a keto musu ta baya wannan dutse yana kudu maso gabas da inda rundunar musulmi suka ja daga ruwaya ta zo daga al Ahmad da Tabrani da Imam Hakim daga Abdullahi bin Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce musu ku tsare mana bayanmu in sun bullo mana ta baya idan kun ga muna nasara kada ku taimaka mana idan kun ga ana ɗauki a kanmu kada ku sakko daga kan wannan dutse a ruwayar bukhari kuma ya zo idan kun ga tsuntsaye suna fincikar mu kada ku bar bigiranku har sai na umarce ku tukunna haka nan idan kun ga mun karya su muna tattaka su kada ku bar inda aka aje ku har sai na aiko muku da saƙo tukunna game da imam bukhari ya rawaito a cikin kitabul jihad sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa masu tsaron rindina ta bangaren baya aka sa Munzur bin Amr ta bangaren hagu kuma aka sa Zubair bin al-Awwam sannan kuma aka sa Miqdad bin al-Aswad ko bin Amru sannan kuma jagora na gaba wato aka sanya mutum ɗari su zama cewa sun tsare gaban rundunar al'ummar musulmi a wajen wannan yaƙi mai hatsari ita kuma rundunar makka an fito da ita ƙarƙashin jagorancin Abu Sufyan bin Sakhar bin Harb. Su ma bataliya ta dama an sa ta ƙarƙashin Khalid bin Walid. Sannan kuma bataliya ta hagu an sa ta ƙarƙashin Ikramatu bin Abi Jahl Hikimar da ta sa Abu Sufyan ya ba waɗannan matasa ƙarfafa jarumai tsaron dama da hagu na rinduna saboda kowanne daga cikin su an kashe masa babansa a yakin Badar. Shi Khalid bin Walid shine ɗan Walid bin Mugira. An kashe masa uba da haka wannan yaki a gare shi kamar ɗaukan fansa ne haka ikira matu bin abi jahalin shi ma an kashe babansa abu jahal don haka sa shi a wannan rinjina ko ba shi bataliya ta ɓangaren dama to kamar wani dama aka ba shi na ɗaukan fansa sai dai abin mamaki waɗannan matasa guda biyu daga ƙarshe sun musulunta kuma sun zo sun wa musulunci aikin da wato ainihin yake muhimmi musamman ɓangaren yaki da jarumta musamman Khalid bin Walid. Bataliyar maharba su kuma na kafirai sun sa ta karkashin jagorancin Sufyan bin Umayya bataliyan sojoji kuma an sa ta karkashin jagorancin Abdullahi bin Abi Rabi'a sannan tutar su tana hannun ko tana gidan ko tana family din Bani Abdiddar wanda suka ba Talhat bin Abi Talha al-Abdari mun yi bayani cewa Abu Sufyan ya nemi raba kan musulmi ya aika wa Ansar cewa su janye ba da su ake so a yi wannan yaƙi ba su bar su da ƴan uwansu da suka fito daga Makka amma ansar suka yi mana raddi mai tsanani cewa su suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko a mutu ko a rai kamar yadda zo a cikin ar-rahiqul maktub kafiran maka sun yi amfani da wani mutum mai suna Abu Amir Rahib ko wanda ake kiransa Abu Rahibul Fasik ko Abu Amir Al-Fasik wanda da sunansa Abu Amir Ar-Rahib domin ya raba kan musulmi saboda kasancewarsa ɗaya daga cikin kabila Ansar sunansa Abdu Amru amma sai ake kiransa Abu Amir al-rahib daga baya musulmi suke kiransa Abu Amir al-Fasik ya je ya dinga zuga Quraysh ya dinga zuga musulmi akan su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tawaye su gudu kasu yadda ai wannan yaki suna gani fa su ɗari bakwai ne can kuma ga su dubu uku kusan da musulmi ɗaya yana yaki da kusan mutum biyar ko uku ko hudu amma dai ya kasa shawo kansu su yadda su yi musulunci ta tawaye shawa kuma a wannan yaki sun fito da mata domin su zuga maza a filin daga ƙarƙashin jagorancin hindu bintu utuba wanda ita ma an kashe mata mahaifi an kashe mata ɗan uwa wacce aka kashe babanta utubatu bin rabi'a da wanta walidu bin utubatu bin rabi'a da kuma ƙaninta shaiba bin rabi'a da aka hindu a wajen wannan yaƙi kamar ta fito ne ita ma da niyyar ɗaukan fansa ko kuma wato ainihin mayar da martani ga abin da aka yi mata a yaƙin badar don wasu rawaye sun zo cewa ita ta dinga jagorantar mata tana ziga su suna waka suna cewa wai ha bani abdiddar wai ha humatal adbar darban bi kulli battar in tuqbilu nu'aniq wa nafrish namariq aw tudbiru nufariq firaqun ghairu wamiq tana yin wannan waka tana ziga su wai ha bani abdiddar wai ha humatal adbar darban bi kulli battar in tuqbilu nu'aniq wa nafrish namariq aw tudbiru nufariq firaqun ghayru wami da wannan kalmomi hindu ta dinga ziga mayaka akan su daure su cije su tsaya tsayin daka har su ga cewa an gama da musulunci da musulmi a wannan rana an fara yaki da fito na fito tsakanin Zubair bin Awam da Talhatu bin Abi Talha al-Abdari wanda ke dauke da tuta kuma aka kashe shi bayan an kashe shi tunda tuta tana hannunsa sai dan uwansa mai suna Abu Shaiba, Usman bin Abi Talha ya ɗau tuta shi ma nan take hamza ya kashe shi sai bayansa shi ma abu sa'ad bin abi talha ya ɗau tuta sa'ad bin abi waqas shi ma ya harbe shi ya faɗi ya mutu bayansa sai musafi bin talha bin abi talha shi ma ya ɗauki tuta shi ma ainihin sahabbai ko asim bin sabit bin afla ya harbe shi shi ma ya faɗi ya mutu bayansa sai ɗan uwansa mai suna kilabu bin talha bin abi talha shi ma ya ɗauki tuta sai zubair bin awam shi ma ya harbe shi nan take ya mutu bayansa sai julasu bin talhata bin abi talha ya ɗauki tuta shi ma talhatu bin ubaidillah ya wato kai masa ɗauki nan take shi ma aka kashe shi wannan ya nuna irin turjewa da ƙurayshawa suka yi saboda zuga su da ake ta yi musamman waɗanda suke ɗauke da tuta saboda haggori aka musu cewa kada su bari yau tuta ta kai ƙasa wannan tuta ta ƙurayshawa idan ta faɗi suna ga kamar gaba ɗaya yakin ya faɗi bayan an kashe waɗancan mutane mutum shida sai wanda ake kiransa arbatu bin sharahabil ya ɗauki tuta ali bin abi talib sadauki nan take shi ma ya bi shi ya kashe shi bayansa sai wani shuraihu bin qarid ya ɗauki tuta shi ma wani da ake kiransa quzman wato ya kashe shi shi ma sai wani da ake kiransa abu zaid Amru bin abdumanaf al-abdari ya ɗau tuta shi ma Sharahabilu bin Hisham al-Abdari ainihin wato ya kashe shi haka dai wato mutum goma dukkansu daga Banu Abdiddar suna ɗaukan wannan tuta amma musulmi suna kifar da su a ƙasa wannan ya nuna su ma irin dagewa da ɓangaren musulmi suka yi yaƙi ya yi tsanani ƙora ta turnike sai gurnani da gunji da ƙarajin mazaje kake ji kawai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hali ya zaro takobi ya yi kira Ya ce wa zai karɓi wannan takobi da haƙƙinsa da duk sahabbai sun miƙo hannu sai ya ce fa takobin yana da haƙƙi sai wani sahabi ana kiransa Abu Dujana ce ya Rasulullah ni zan karɓe shi da haƙƙin nasa menene haƙƙinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce haƙƙin wannan takobi in ka rike shi ka fille kololuwar kan kafirai muslim ya rawaito wannan hadisi sai kuma jarumta da sahabbai suka nuna musamman sayyidina Hamza wanda kafirai suka bi jin haushinsa saboda jarumta da ya nuna a yakin Badar har suka ɗauko sojan haya mai suna wahashi wanda bawa ne ga Jubairu bin Mut'im ya turo shi a matsayin ya ɗauki matakin kashe ɗan uwansa da aka yi kuma ya masa alkawari idan ya kashe Hamza zai ‘yanta shi ya kuma wadata shi ɗan uwan nasa da Hamza ya kashe shine mai suna Du'aimatu bin Adi to shine ya ɗauko sojan haya kan cewa in ya kashe Hamza za a ‘yanta shi kuma sannan za a bashi kuɗi shi ko wahashi ya san ba zai iya yin gaba da gaba da sayyidina Hamza ba don haka sai ya fake a bayan dutse ana can ana yaki ana kai komo sai wahashi ya ɗauko mashi ya so ya harbo ko ya harbo kibiya ko ya wurgo mashi ta baya wato ya samu sayyidina Hamza wannan shine wato abin da ya jawo sayyidina Hamza yayi shahada daga cikin waɗanda suka yi shahada akwai Mus'ab bin Umair wanda shine yake ɗauke da tutar musulunci a wannan lokaci kamar yadda ya zo a cikin Fathul Bari shafi na ɗari uku da saba'in da biyar to abin da ya jawo rikicewa a wannan fili da kuma jinkiri na samun nasara shine sakkowa da bataliyar maharba su hamsin suka yi daga kan dutse inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ajiye su ya ce duk rigimar da suka ga ana yi kada su sakko to wannan sakkowa tasu ita ce wato ainihin ta juye da nasarar da musulmi suka samu kuma abin ya koma wato ainihin ga musulmi kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito a cikin Fatahil Bari Hafiz Ibn Hajar Asqalani ya bayani cikin juz'i na shida shafi na 162 ruwaya ta zo a cikin Tariq Khalifa cewa bayan maharba sun sauko sai Khalid bin Walid ya biyo ta baya aka saka musulmi a tsakiya wanda wannan yasa musulmi suka rikice har suka kasa tantance tsakanin junansu kowa ya zama yana kai wa ɗan uwansa hari ta gaba ta baya kuma ana cikin wannan hali ne jita-jita ta yadu. a tsakanin musulmi cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jin wannan jita-jita kamar yadda yazo a cikin Fatahil Bari juz'i na bakwai shafi na 361 sai hankalin musulmi ya tashi Ibn Hisham ya rawaito da al-Imam Tabari a cikin tafsirinsa cewa da jin wannan labari sai wasu suka bazama a guje wasu suka zauna wato suna kuka suna bakin ciki da wannan labari da suka ji wasu kuma daga cikin musulmi suka ci gaba da fafatawa suka ci gaba da tsayawa suka ci gaba da dagewa suka ci gaba da jajircewa suka ci gaba da fito na fito da wato ainihin waɗannan kafirai har ya zuwa lokacin da wato ainihin suka samu cikakken labari cewa abin da ake yaɗawa na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi shahada ba haka bane yana nan da ransa saboda haka wannan shine abin da sahabbai suka ji bayan labari ya tabbatar musu cewa abin da ake yadawa na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shahada suka tabbata wannan labarin ba gaskiya bane sai ruhi ya dawo musu waɗanda ma suka gudun su ma suka dawo wannan yasa aka ci gaba da fafatawa kuma musulmi suka ci gaba da dagewa suna kai hari samun wannan labari na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nan lafiya kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim da ibn hisham sai ya sa musulmi suka wato sami ƙarfin hali kuma a lokacin da suka ji labarin wannan labarin hankalin kowa ya tashi ashe a lokacin kafirai ne suka mamaye inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake to amma an samu wasu gwaraza mutum goma sahabbai waɗanda suka dinga kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka harbo sai dai same su duk harbin da aka yi sai dai same su kuma a ciki aka samu ƙwararrun maharba akwai Sa'ad bin Abi Waqqas wanda ya zo a cikin hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa irmi ya sa'ad fidaka abi wa ummi haka na Abu Talha al-Ansari shi ma yana daga cikin waɗanda suka tsaya kai da fata suka kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a wajen wannan yaki har manzon Allah sallallahu alaihi yana faɗa a hadisin Bukhari la sautu Abi Talha fil jaysh ashaddu 'ala al-mushrikeena min fi'ati wato jin ƙaran muryan Abu Talha a filin daga shi ya fi tsanani a kan kafirai daga a tura musu bataliya guda to sannan akwai wasu sahabbai musamman Amr bin Jamu al-Ansari da Abdullahi walidi Jabir al-Ansari waɗanda waɗannan dattijai ne guda biyu lokacin da shi Amr bin Jamu da shi da ƴaƴansa guda hudu suka fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ƴaƴan suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sun lallashi babansu saboda ya tsufa gashi gurgu ya zamansa a gida ya ce lalle shi sai ya fita yaƙi. shine yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama, ya rasu ya rasulullah yanzu idan aka kashe ni a wajen wannan yaki zan taka aljanna da wannan gurguwar kafar tawa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce masa kwarai da gaske yace to lalle ba abin da zai mai da ni gida dan ƴaƴana suna so su mai da ni suka fita filin daga cikin waɗanda suka yi shahada akwai shi Amr bin Jamu al-Ansari da Abdullahi baban Jabir al-Ansari wanda bayan an zo ana binne waɗanda suka yi shahada annabi sallallahu alaihi ya ce a haɗa su a rami guda saboda abokai ne a duniya don su tashi a lahira ma suna abokai ko bayan shekara arba'in lokacin ma'awiya an zo ana haka aka tarar da gawokinsu suna nan ko wato ainihin jinin jikinsu ma bai bushe ba haka nan akwai wani sahabi ake kiransa Hanzala bin Amir wanda ake kiransa wanda mala'iku suka yi wanka silin mala'ika wanda ya tabbata a cikin hadisi sahihi cewa yana ango lokacin da aka kira a fito yakin Uhud yana ango ya fito ya ba amaryar ya zo ya shahada an zo za a ɗaga shi sai aka ga ruwa a jike a jikinsa aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku ne suka yi masa wanka domin lokacin da ya fito filin daga ya fito da janaba a jikinsa shine mala'iku suka yi masa wanka sannan akwai yaman baban huzaifatu bin yaman akwai kuma sabit wanda shi sabit din nan wato dattijai ne tsofaffi kwarai da gaske su biyu amma duk da haka su ma suka rarrabo suka tafi filin yaki to shi yaman lokacin da aka kewaye musulmi ta gaba ta baya suka rikice shi musulmi sun ɗauka daga ɓangaren kafirai yake sai suka rufe shi da sara huzaifa ya hango su yana babana ne babana ne kafin ka ce me sun gama da shi sai ɗaga hannu ya ce Allah kai musu rahama shine daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya biya shi sa raƙumi ɗari shi kuma ya sadaka da diyar sannan akwai wannan sabit ɗin wanda duk suna cikin waɗanda suka yi shahada kamar da siratu ibnu hisham da imamul hakim ya rawaito ya sa hashi wafaqahu zahabi akwai mata daga ɓangaren musulmi ma da suka bayar da gudunmawa suka fito wannan filin daga akwai irin su ummu ammara nusaiba bintu ka'ab almaziniya akwai hamnatu binti jahash al asadiya akwai ummu salik waɗannan mata sun kasance suna aikin jinya da ban ruwa da kuma ainihin dafawa mujahidai abinci wanda wannan ya nuna idan an buƙaci mata a wani ɓangare na ayyuka na musulunci ko na ayyuka za su iya ba da gudunmawa inda ya dace da ɗabi'arsu ko bai saba ka'ida ta addinin musulunci ba daga baya musulmi suka fara janyewa lokacin da abubuwa suka yi tsanani sai musulmi suka fara janyewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su umarni cewa su janye su je su hau kan dutse to a wajen janyewan nan nan ma an yi ɗauki ba daɗi. domin da kafarai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito a tsakiyar sahabbai suna kare shi sai suka sake yin ɗauki suka kawo hari ga baki ɗayansu amma sahabbai suka tura su baya an ce a ranar sa'ad bin abi waqas duk wanda ya taho da kibiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zubar da ita a gabansa ku tara mu a gabansa dauka yake yana harbawa har dai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka hau kan wannan dutse to daidai ana kokarin hawa kan wannan dutse ne sai ga Ubayy bin Khalaf al-Jumahi wannan mutum ya dade yana kirari yana zuga kansa yana cewa shi ba wanda zai kashe a duniya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da annabi ya hango shi sai annabi ya ce ku ba ku buɗa mun ku kyale ni da shi wannan dama ya dade yana zuga kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi mashi a hannun wani sahabi mutumin ya taho da gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai masa ya zubo da shi wanda an ce wannan mutum shine mutum ɗaya tak da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa kashewa a duniya